قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون ka ce, Ya kai wannan manzo, babu wani wanda ke cikin sammai na mala'iku, ko wanda yake bayan ƙasa na mutane, da ya san gaibu, sai Allah shi kaɗai shi ne wanda ya san gaibu, haka kuma dukkan waɗanda suke sammai da ƙasai, babu wanda ya san ranar da za a tayar da su don yin sakamako sai Allah.